ina za mu tsaya ko yanayin yadda za mu na A yanayin yadda za mu yi ba lallai malam wai zai tsaya ba za mu rinka kewaya ba wani abin da bane. saboda tana iya yi wa wani lokaci yana tsaye daga nan lokacin wani yana tsaye daga har wankan ma inda ba waje dai za mu saboda haka mutum karya ya don cewa zai faru wanda ya sai shi na masallacin da shi ne kuma da mai bayar kuma kun ji falalar wanda ya zama duniya cikin tamfani da likafani Mun ji dai abin da tanadin da aka yi masa kun ji tanadin da aka yi masa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka idan ma mutum yana tunanin cewa wani abu to ina ganin shi ma ya kamata ya sa kansa a cikin wannan aiki na alkhairi da tunani malama in dai tsaya zaki sai kin yi baya eh, sai ki koma wajen tagar can to yanzu ana ganin dai yanda yaji yake ga yanda yajin yake na fatan kowa yana hangowa daga nan ko alamun sabar ka yi ba yayin da za ka fitar da alkafani kana buƙatar ka san waye mamacinka dogo ne ko gajere mai ƙiba ne ko siriri yaro ne ko babba ko inda in ka je gurin tela auna ka yake baya maka kayan sirara alhali kai lukuti ne kuma baya wa lukuti kayan sirara saboda haka za ka tambayi mamacinka yaya tsawonsa yake shi ne sa da an ce a samu kyalle a aunu tsawon da mamacin yake da shi wannan tsawon na mamacinka shi zai ba ka damar ka san yadinka da za ka fara fitarwa ta ɓangaren abin da ya shafi shi tsawon mamaci ka samar da tsawon da ya dace yayin da mamacinka ya zama tsawonsa ya kai kamar tsahona an fahimta ko wanda galibi za ka tarar daga nan zuwa nan in kai za ka samu kamar guda hudu an fahimta ko kamar daga nan irin mai tsahona daga nan zuwa nan in kai haka kai sake yin haka to za ka samu kamar guda hudu an fahimta ko to sai ka fidda wannan yanayin da zai baka to ina ina ina gawata mu Allah ji dinka da rahama ba dan ka mutu ba da ke dibiya Eh, kun ga kamar yadda kusan tsawon na da ni da shi ɗan kaɗan ne ma da ɗan bambanci ko? yawwa to saboda haka wannan zai sa rike min nan da cewa kamar haka haka babba ake fara samarwa wanda ya sha kan mamaci saboda haka yayin da ka ɗauka nan haka ka kuma yin haka kai haka kai haka to in ka fitar in Allah ya so yadda za ka tar ya tsara tsayin mamacinka ya ɗan ɗora a ɓangaren tsawonsa ta kai da ɓangaren ƙafa saboda haka to idan wanda dama an hutar da kai ba maganan ma ka yi da wannan ba ne an baka dama tsawonsa to in ka zo ka sa tsawonsa sai ka saba ya ɗan ɗara to ka samar da babban in ba a da yalwar shi abin da za a yi amfani da shi don yi masa lakafani sai ƙwaya ɗayan nan to ka samar da lakafaninsa wanda na fara faɗa

kamar mayafi da za a iya yafawa mamacin nan da kuma zani da za a iya ɗaura mamacin nan wannan da kake da shi da za ka samar da irinsa kaninka biyu haka to zai baka zaninsa da mayafinsa an gane saboda haka yanzu zan sake yanko kamar wannan zan ninka shi biyu ɗaya zan yi zani da shi ɗaya zan yi mayafi da shi wannan ku babba dama da na samar gashi nan walaikum yawwa barka gani za ka gani wannan fa in ba da ya zako kuma abin nan ne gani ga shi naninka daidai wa daida an gani ko? to wannan mukaddara zan sa kan gawata a nan an gane ko? to wannan babban sai in zo daidai inda zan sa kan gawata sai in yi haka da shi ƙaramin wannan akan babban saboda so nake zama mayafi da zan rufe mamacina da shi <clears throat> shi na fara shimfiɗawa sai in zo daidai inda ƙafarsa za ta kasance sai in sanya wannan da zan masa zani da shi kunga wannan shine ya hau kan na sama tambayar ka da kake ko ina jin an gani dama an game masa wanka na samar da waɗannan guda uku Allah ji ƙarar bismillah kaka cire a yanzu da kafanin zami kawai kawai yau hauka zami da ɗamatso yauwa an gani ko to wannan da na sa din nan a ƙarshe kun ganin hagu da na kama haka na yi haka ina kama wannan na yi haka kun gana ɗaura mazani da na yi haka zai kame zai riƙe min shi a matsayin na masa rufin farko wannan shi zai bani damar hannayensa nan wannan shi na ɗauko nasa zai rufo min nan wasu kuma sukan sa wato kamar ɗan tsumma a ɗaure hannun wannan an gane saboda shi mamaci kowa zai iya saki saboda aka yi wannan wannan aka kamo shi aka zo da shi nan to wannan shi kuma shi zai zo ya tara nan saboda haka sai tattare nan shi zai rike min abin da dina sai zaman to na rufa nan an gani wannan da zan ɗauko dama duk ya sha kansa can da can shi zai rufe har kansa an gani kafa kare saboda shi a tafi gaba A gane ko to wannan abin da ya saura nan ya rufe haƙafarsa da yadda za mu yi ɗin ba mu ja nan ba ne ba shi ne sau da haka zai rufe kafar duka nan ma zai rufe kan duka to shi yasa wannan ɗin tun kafin in kai ga yin haka ake kamo nan a tsargo in aka tsarga daga nan ya tafi can yawwa an gani ko sai a ɗaure sai kuma a kamo daga nan sai a tsargo tsargo an gani in ka zo nan kawai sai ka ɗaure shi yadda ba zai sake cire maka ba wannan kuma aka tafi da shi zo nan shi ma sai ka ɗaure shi yadda ba zai cire ma ba yawon sayan da aka rufo nan to wancan aka ɗaure haka za a daɗo zai taho an gani yawwa wane ina zagayawa ina zagayawa nan kuma shi ma za a ɗaure aka ɗaure shi ma za a tafi da shi za su hada a tsakiya an gani to wannan an taho da shi haka wannan kuma zai tafi haka bayan an daure nan yadda ba zai ware ba eh. da haka za a tafi da shi an gani ko haka to shi ke da sai a ɗaure sai a yi zarge wannan zargen da za a ɗanje ƙabari ko shi za a fice sai a warware to wannan shi ne yanayin yadda aka yi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka naɗe shi a cikin ƙwaya uku kawai a cikin ƙwaya uku kawai kaga anan ba mu buƙaci tela ba ko ɗinki ko to saboda mamacinmu matsakaici ne Matirin ya ɗanyi eh, sai an sake wani idan mamacinka biyun wannan ne wannan yadon ba zai ritsa ma shi ba ko? to saboda haka shi sa nake cewa sai ka tambayi mamacinka mai jiki ne ko siriri dogo ne ko gajere to idan ya yi biyun wannan bawan Allah kaga idan ka sami fadin yadi sai ka buƙaci ƙari to wannan babban da muka fitar farko da na sake fitar da irinsa kafin raba biyu sai ka tsaga shi biyu kaga ka karo babban nan da rabi sai a je sai a kai wa tela sai dinke maka can shi zai sa ya faɗi yadda zai ritsa ma ka in ba tela kuma to da ka sa allura da zare ko sai a rika abin nan sai a kama an fahimta ko to wannan shine zai sa idan cewa ka ba da shi yadda sannan wannan ɗin da na sake yanko kamarsa na raba biyu ɗin na sa ɗaya a matsayin mayafi ɗaya zani shi ma in ka san ba zai rutsa maka shi ba an gane ko yayin da ka samar da shi sai ka ya ɗara rabin wannan babban sai ka samar da irinsa guda biyu shine in ka zo yi zai rutsa maka shi ne kun ka raba su daidai wa daidai da ni an fahimci wannan to wannan shine gane abin da ya shafi wannan to akwai waɗanda suke yin salo na guda biyar shi ainihin wannan lakafa ne maimakon uku da kuka mun yi an naɗa mamaci a ciki to su biyar suke yi ya zo a hadisi amma hadisin ba ingantacce ba ne amma wasu sun fahimce shi a ɗan abin da ya tabbata kuma haka suke yi an fahimta ku ba matsala ba ne bukata dai a sitarta mamaci amma su zaka ai abin da yake karɓaɓɓe ya fi wannan mai guda uku shi aka yi manzo shi ne tabbatacce to wajen wannan da muka yi masa mayafi da shi wasu riga suke yi da shi maimakon yin sa haka idan ka iya tashi yawa ta dawo wa ku eh ai wannan wannan tafiyar ba ta gaske bace bai yawa ba ni wancan karamin wannan na ga babban limanin ya rinka shi in ma ka so naka da kake da shi haka idan ka tashi wasu yadda suke in aka samar da wannan babban na farko da maka shimfiɗa to shi wannan da za a yi maimakon mayafi sai ka yi shi da tsawon da kasan cewar zai kawo maka daga wato ainihin kafaɗar mamacinka zuwa wajen ƙugunsa sai ka ninka shi haka an gane to idan ka tashi nan sai a tsarga maka nan sai kuma na ɗan ga shi ƙyar sai a zuro masa taka sai zama masa kamar yadda muke riga wacce ake cewa shara ya ko to da aka to da an dan tsaga nan kyat aka tsaga nan kyat to da an zura masa a wuya zai shiga yawo dan tsatsaci an gaji sai a dan cire nan yawuwa to wannan cirewar da aka yi sai a dan tsaga nan yawo an kaɗan ba da yawa yawo to wannan tsagar da aka yi ita za ta san an zo zura kawai kan zai shigo to da ya shigo sai a sa sai zama an mata gida an fahimta ko saboda haka wannan kuma kamar da muka faɗa ɗaura masa aka yi a matsayin kamar zani an sami nawa uku ko to shi wannan babban tun farko idan aka shimfide shi ana samar da wani da za a dora a kansu sai zama kamar raba shi akai an samar da shi kuma an dora wani a kansu, an ƙara masa kauri da rubanya wani akai shi za ake ce wannan lufafa guda biyu wanda suke hada da juna in ka samu wannan guda biyun hada da juna ga waɗannan guda biyun an samu nawa hudu sai a samar da wanda za a naɗa masa aka an masa rawani in mace ce an samu wanda za a mata ɗan kwali an fahimta ku? to shi ne masu biyar da suke musu biyar dama dai an fahimci Allah ya wancan jin da yi wanda sani da jinaji ba tare da wani wahala ba irin su ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi sauƙin a sa a ta jira yawa kuma kuma ya fi ƙarancin cin yaji ya mun faɗa ana sa turare ko yawo tun wajen tun karatun da muka yi sai ka sassa turare yaji yaran zamani da shara ba daga da haka ka zo da shara ne wannan akwai mata a hijabi a cikin lakafa ake sa mata hijabi suna yi a wani samun an ga ita ya shara dama nan ba wani hannu take da shi hannun riga da ake sa ba an gani za ga nan bude take nan bude ba wani da kafani mai hijabi wajen Allah ubangiji za ka saboda haka da yin sai dai wani sabon salo da kuma wannan ne da ma'anar na faɗi ɗan kwali da mai idan za a yi mai guda biyar ana yi wato rawani ga namiji ɗan kwali ga ɗan kwali ga amma hijabi ni zan zato mai zai yara ya sai to kawai dai shi ne hannun wanda yake fitowa ko kuma mara haka to wasu wawannan ɗan kwalin

to ala ayi halin ko da ana yin wancan wannan shi ne abin da yake tabbatacce wanda wajen Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wancan kuma da muka yi magana dan kwali ana yin sa a cikin gari da yawa yawanci ma haka muka taso muka tarar ana yi waɗannan guda biyu ina ganin dan dai mutum ya fita kamar mutum ya yi saboda muna da abu na gaba da da shi tambayar da yi eh, cewar mutum zai iya wa kansa da kafa ne tun yana raye a karatun da nake karantawa malamai suke cewa babu wanda ya kai kowa gudun duniya irin manzo sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi sanin yi wani abu zai to ya kusanta shi zuwa ga Allah kamar sa ya fi mu tsoron Allah ya fi mu sanin dokokinsa malamai suka ce bai yi wa kansa da kafa ne kan ya tafi ba haka sahabban nan nasu ba su yi wa kansu ci su ga likafarinsu ba wanda ya tabbata ma wata rana manzo wata baiwa Allah ta ɗinko masa kaya ta sako masa yasa suka yi masa kyau sai wani sahabi ce ka amma kayan nan sun min kyau shi kuma manzo baka cewa da abin da yake da shi ya maka bai baka ba da yasa aka yi wannan ganin da ya fita sai ya je koma gida sai ya naɗo sai ya kawo masa ya ce ga a ci gaba da sawa suka ce sahabai suka ce kai kuwa za ka wa manzan Allah ka kasan ba a cewa da shi ana son abinsa bai bayar ba an masa ya yi kyau an san ko ana zina da bukata kuma ka zo ka raba shi da shi sai ce ai da kuka gani ma na yi haka ita sutura da ta taba jikinsa nake so in ajiye in rasuwa ta ta zo ya zama shi zai taba jikina a lakafani kun ga ba asali yayi dan wannan bane ciwon lakafanin shi kwaɗayin abin da ya zama suturar manzan Allah ya zama da shi za a kai shi an fahimta ko malamai suka ce wannan ba shi ne ne ba ka ce wa kayo kanka lukafa nisan baka mutu ba amma in kasancewar nemowar yana wahalarwa kana da damar da za ka samar ko ana zuwa aje a yi wanda ba shi ne shar'antacce ba kake ganin da ka tafi aje a maka wanda ba shari'a ta ce ba gwara ka tanadar to wannan wani abu ne daban amma ba a yi wa kai da kafa ne kafin yawa wato don da wanka da lokaci ba inda mai kafani ne mu gama tambayoyi mai kafani za mu ga wata ɗan mutu sallah ce mu yi magana yawa saboda lokacin na ya hmm. na yanzu za mu zo mu yi masa wanka ba wa ne zai ci kai hmm. a mana yaji yana da wannan ai su daga baya inda wanda za a rufe tsiya tsiraici ne a wannan maza ne yawo a ba sai akwai guda biyu waɗanda suke eh. yawa to lokacin da ina fatan mutane na saurara kuma kai yaran da ko ku zauna ko ku dawo lokacin da za ka yi wa batin ya yi sanyi eh, lokacin da za ka yi wankan gawa kamar da aka sani wanka na gawa duk inda ka ji wanka za a buƙaci ruwa so da haka zaka buƙaci ruwanka da zai ishe ka yin wankan gawa saboda haka muna da ruwa muna da ruwa wannan ruwa tsari na addinin musulunci mai tsarki mai tsarkakewa sannan ana buƙatar ganyen magarya ga ganyenmu na magarya da za a samar don sakawa a cikin wannan ruwa saboda taimakawa da take wajen kamar sakin gaba ta mamaci da kuma bashi wato ta kariya da kuma taimakawa wajen tsaftace jikinsa yanzu wani lokaci kana bukatar ganyen magariyar tun da bishiyoyin sun fara nisa ana samun irin kajin kasinan da suke ce da haɓar sauda da hayyaki akan same su kan ajiye amma ba laifi bane tun daga sunan a hanyoyi da yawa mutum ya zama ya tare na bayan ajiye eh. in ku Allah ya sa ma makotan ku suna da ita wacce ake irin yanzu a irin wannan gefen gidaje an sa aka samu wato danyar tafi danya ta fi wannan yau sannan bayan haka za ka buƙaci kafin wannan kafin din kala-kala. yau akwai wannan dunkulallen wanda aka fi sai haka wani kato wani karami wannan abin da ya zama gaske wannan saboda ya kai shi ya fi wancan shi saboda shi wancan wani saba da shi a da amma dai shi ma kafin kuma yanzu akwai kaloli da akwai ya kore wanda su ne mara adoma da yawa na fatan yawanci an fahimci kafin shi kuma malam ya yi muku bayanin cewa saboda kwari saboda wato abubuwa da za su iya shiga hancinsa waɗansu abubuwa idan aka sa sun kafa sun za su iya na yanzu kawai sun kafa to wannan shi kafur ana sa shi a ruwan wankan ƙarshe in an yi wannan yi ukun da muka faɗa yi na farko yi na biyu to a na uku sai a sa a danda ƙashi sai a zuba a cikin ruwan sai a sa shi kafur to kaga mun sami ruwa mun sami magarya ganyenta mun samar da kafin to sai ni da zan yi wanka ina buƙatar sa abin da zai zama tsakanina da jikin mamaci bai zama ina taɓa shi kai tsaye ba wajen suna cewa da nauyi su yi wato abin da da amma ba komai bai gaskiya babu inda ya ci karo da shari'a wajen suna ganin kamar wulaƙanta a wannan mai mai wani fatoyi suke tsara amma babu wani abu dan kai amfani da safa irin da bature amma idan ya zama to an rasa safan bature kamar yadda aka tunda shi ana daga ana daga tsumma kuma safan jiko dan kwali ko wani abu da wani nada gaba da ya hana sai da wannan ke wannan alibi

an gani yadda na sa safar ko na taɓa jikinsa bai zama ina taɓa jikina ba kai tsaye to wasu idan da wannan safar kenan idan babu kuma kamar da ma da faɗa nan wannan ƙyallayen sai ka samu wanda za ka iya naɗe hannunka da shi wanda za ka yi ma in ka taɓa shi ba zama ka taɓa shi kai tsaye ba amma wannan abin biban ya yi mana kanan kudan wani babban kofi zai yi ladar kawai mu tura da wasu a ce tura shi ruwanmu za mu kasa shi kada yadda zai ba mu No. ruwan da to shi kansa ɓangaren ruwa idan ana sanyi irin wannan lokacin da muka ratso na sanyin da aka yi to ana ɗumamawa alal aƙalli shi wanda zai wankan ba zai zo yana ta jin cewa sanyi ya dame shi ba ita ma kuma gawar yadda inda yana raye ba zai zuba kansa wannan mai sanyin ba to ka a zuba masa shi ta sami mai ɗimi sai amfani da shi idan ku lokaci ne na zafi da dama ma mai sanyi aka fi so a yi amfani da shi su sai amfani da mai sanyin da ake da shi ita dafawar ba lalle ba ce sai maslahar dafawar ita ce ta kada wani a zo ba lokacin zafi bai ce ai ba a dafa ba dan me aka yi masa ba dafaffe ba eh wannan maslaha ta take sa a kalli a wane yanayi ake ciki sanyin wannan abu yawa ya yi ma haka to wasu yadda sukan yi da farko akan samar da ruwan a kasa shi gida uku wanda za a yi kashin farko wanka na farko da shi da wanda za a yi na biyu da shi da wanda za a yi na uku da shi Sau da haka in ka kana da shi guda uku za ka iya in kuma a'a da mazifi ɗaya kai amfani ka kai wankan farko ka gama aka sake zuba maka ruwan da za ka yi na biyu aka zuba maka falla aka zuba maka kuma da ka gama na biyu aka zuba maka wanda za ka yi na uku biyu yi. ba ba ne a ce sai an samar da mazaban guda kaza yawwa to bismillah to da farko mamacin alhamdulillah ya hutar da mu dama ya rage gashin bakinsa mun ci sa'a ba gashin hammata haka na mara so da haka ban bukata sai mun nemi reza aski ko sai sai ko wannan ya hutar da mu sannan ga shi farko mun raba shi da kayan jikinsa ka ɗauka wannan singiletin babu ita jikinsa wannan gajeren wanda ka ɗauka babu shi amma mai kuma bai shi haka santaranta sai mu sami kyallon da zai zama ba za mu ga tsirecinsa ba shi sai a rafa masa kamar da na ce wajen wato akan so a ɗan yunƙuro da mamaci haka kamar za ka zaunar da shi wannan ɗan hakan da muka yi to zai sa idan na sa hannuna na danna cikinsu haka na danna haka to idan da wata da fara majina-majina yawo-yawo da yakan buyo bayan wato baki mamaci to ina danna na za ga yana fulfulfulfulful ina fitowa yadda an wanke muka wanka ba zai bata da kafari ba shine hikimar yin wannan da ake dan daddana cikin haka sannan inda fitsari da bai zama fita ba za ga ya fice haka amma da ɗan sauran bayan gida wannan danna iska za ta tunkuɗo shi so da hakan aka zo masa tsarki sai a wanke ba da wani matsala sai a mai da shi da wannan malam yana maganar matakin farko yawa kafin mu kai ga fara wani. cikin cikin tallabuwar abinci na na ba ta mata ko da gare sun gare tallabuwar tallabuwar zai sa cikin mutum ya ba wai kuma in an dago shi gaba ɗaya kaga ba zai fito ba amma an sallabo shi inda malam ya sallabo shi da ɗan da kowa a wannan ɗan tsayen da za a iya danna to wani da shi bai fito yawa an gane ku to bayan ka yi wannan za ka buƙaci masa tsarki an fahimta ko za a buƙaci masa tsarki wannan tsarki shi zai sa a zama an wanke abin da ake tunanin ya fita ko na fitsari ko kuma bayan gida in ma ba wani abu da ya fita su dai an masa tsarki an gani so da haka ana wanke masa ana wankewa ana wankewa yau in ma haka kai kasa ka ɗaga ta ciki tana zubawa kana wankewa to sanda na wanke masa gabansa zan buƙaci wanke baya saboda haka sai in sa waɗanda suke taimaka min ɗan ɗaga min shi haka idan karkata yawwa sai zai bani dama in wanke masa dabararsa duk abin da yake ciki zai fita sai a wanke sai a dawo min da shi ka gaban masa tsarki to yanzu abu na gaba bismillah zan fara masa alwala kamar yadda sanda yana rayin zai alwala yana bismillah kan ya fara ga hannunsa na dama zan daure masa shin wanke masa shi a matsayin kamar ya wanke hannunsa na dama sanda yake alwala zan wanke masa na hagu shi sa ake sa a gabatar da dama akan hagu kamar yadda sanda yana raye haka yake alwala ai daga wanke hannu sai kurkuren baki ko shine nace to kada ka ci a buɗe ma baki zaka zura da ruwa tunda mamaci ne inda na ɗan yi haka kawai na ɗan sa na tabbatar wato ainihin na wanwanke masa gefen bakinsa jefansa da kuma ɗan abin da yake abin na kau da shi ɓangaren hancinsa inda duk na sa ruwan haka sai ɗan yi masa haka ba buƙatar in zurara masa ruwa a cikin hanci to ka yi baki an yi shaƙarwa sai wanke fuska na ɗago shi haka ina wankawa wanda yake taimaka mu ina zuba mu ruwa ina wanka mu kula ka yau an wanke masa fuska sai wanke hannu zaɗin da dama da an iya alwala saura a akwai shafa kai ko? yau sai kuma afa na shafa masa kunne daga shafa na shafa kan da shi na shafa masa a kunne suke masa kafa mun yi masa cikakkiyar allaula yanzu to kuma nan shine bangaren tsagin jikinsa na dama nan na hagu to kafin nan ana kan mamaci kun ga wancan shafar kai ne ba ruwa aka zuba min na wanka ba to za a zuba min ruwa yanzu in wanka masa an wanke kansa yawon kutas to sai kuma za a zuba min ruwa zan wanki bangaren tsagen jikinsa na dama na ake cewa ka kula da hammata yanayin hammata inda gure ne da yake saku ka sa hannunka ka tabbatar kawon ku nan yanayin ɓangaren wuyansa da ana samun wasu tattara wasu a jikin wuyansu haka tabbatar da yawon sannan a zubo kana wanke nan gaba ko ina yana samu da gefe gefensa yawon ci gaba da zubowa kana wankewa nan ka taho wajen kafarsa al'aurar al'aurar da kamar da za su nuka kari da zama kuma to na wanke abin da ya bayyana sama da cikinsa amma ƙasa saboda yana kwanci sau da haka mai sai makamin zai ɗan yunkura min da shi haka to wannan zai bani damar in wanke ɓangaren nan Thank you. wannan da mun yi amfani da shi ne a gabanmu yau kun na wanki bangaren tsagen jikinsa na dama sai hagu kagi ta wanke bangaren hagu har mun zo ƙarshe so da haka na wanke abin da yake mabayyani a sama yanzu kuma za a ɗan jingira ɗan muskuta min shi shi zai ba ni damar in wanke abin da ya shafi wannan bangaren ƙasa yawon ku shaida ne mun wanki ko ina mun gama wannan da aka yi karan farko ne an yi masa wanka na ɗaya irinsa dai za mu sake na biyu na uku ma irinsa ne ruwan ne yake bambanta na muna sa kafir a na ƙarshe maimakon wannan magarya da muka sa a wannan da muka

sharadi bane abin da yake kuɗi hikimar da sa saboda da farko an sa masa ma'ana kina yi kuma da ganyen magariya wato ganyen da shi ganyen magariya na amfani da yawa wanda ni kan cikin mutum wanda fitar da kuma dauda da ke cikin mutum fitar da dauda ma da Muhammad ai ba ma sun nuna ta yau to an gani mun zuba kafir eh za a iya sa sabulu ya zama madadin ita ganyen magaryar da ba sa ba aka sa ana sa sabulu ana matsuka ana wanka ana sa ana wanka a wanke shi dan zai zama ya sa to wannan ruwan mu dauka mun yi na farko mun yi na biyu zami na uku to na uku shi me sabulu ne baka san wanda za ka samu to saboda haka yadda muka yi wannan wankan mun yi na ɗaya ka ɗauka yanzu mun yi na biyu wannan kafir da muka sa shi ne zai ba mu damar mai na uku haka kuma za mu yi masa na uku ba sai mu sake jike shi ba yanzu wannan jiƙawa mata yi saboda haka ruwan ma ya wadatar yawwa saboda haka yadda aka ga mun yi haka za ka kuma yi na biyu haka za ka kuma yi na uku kawai ruwan na uku ne ya bambanta da na wanda ya gabata saboda an sa kafur a ciki to ana yin wannan alwala amin yi a cikin alwala da eh a na biyu da na uku ko baka yi alwala ba da kai a na farkon na ya wada an fahimta ko eh kai wannan na farkon da kai alwala shi ke yawanci idan an yi wa mamaci wanka malam sai ku bayani kun ga wajen ya fi. to ba nan za a ba ce ko wani za a samu yawa tun magana dama za a samo wani tawul haka ko abin a tsantsane masa ruwa sannan kuma nan dama tun da ya jijjike mun samu tabarmanmu a gefe mun ɗauki likafaninmu da muka yi ɗazu likafaninmu da muka yi ɗazu mun riga mun yi wannan irin shimfiɗa da muka yi a gefe a tabarma saboda haka da mun kinkimi gawarmu za mu je mu sata daidai da yadda za mu ɗauko waɗannan lakafanai mu naɗa mata su so da haka tun aka wannan shi ke haka ne zai ba damar an yi wanka an kuma yi likafani so da haka shi ba da buƙatar an yi a gurin da aka yi kuma da muka faɗa idan zama saboda da ruwa sai ji kafanin da ake so a samu shi ta <laughs> <laughs> shi ne ai shi ke nan mun gama yawanci dan wani lokaci saukin sauke shi daga inda yake zuwa inda za a yi kafanin dalilin da ya sa wani lokaci mukan shimfida tabarmi biyu kwa shimfida tabarma biyu sai ga tabarmar da aka yi martin za a iya ɗauke tabarmar sai zama to a ajiye tabarmar a gefe inda ne yake saboda haka za mu sauke sauke shi yawa in ka kama tabarmar da mutum yake kai nan ka kama tabarmar da yake kai can ma aka kama da kunkin kime shi daukan zai zama da mai da shi inda yake to shi ina fada nauyi ka san ba kamar yawa

yawo ina ganin game da likafani da wanka game da wanka da likafani bai kamata ya gamu da ubangiji haka to kamar yadda mai tambaya tambaya tambaya ce mai matukar ma'ana a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yaro an aske wani bangare na gashin kansu, an bar wani bangaren irin yadda yanzu ya yi zo a share nan a ɗebe gashin nan sai a bar tumi a sama ko kuma ka tarar irin yadda da muka taso za ka tarar musamman fulani ko bararo za ka tarar an ɗebe nan an ba ɗan wani tunku a kai an kuma ɗebe nan an ɗan ba wani tunku a kai an kuma ɗebe an yi masa guda uku an gane ko to wannan ji ya saba wa musulunci da manzo ya ga irin wannan akan wani yaro sai yake da su iyayensa wannan gashin kan ko dai a aske shi duka ko sanda ya fito a bashi duka ba tare da an aska ba sai dai magana gyarawa sau da haka gashin ka yadda Allah ya fito shi in so kake ka tara ya taru a kula da shi wajen tsabtace shi da gyara shi ba tare da an sa wani guri ya fi wani guri ba in kuma askewa za a yi to a ɗebe shi bai ɗaya a aski ko sai saye shi bai ɗaya shi ne abin da musulunci ya sani saboda haka to kaga tun daga koyarwa da manzo ibar ma a kai sai wani je ibiye wa yayi wani mawaki ya ga irin askin da yake sai yake ganin shi sansa da wannan mawakin ko burgewa da wannan mawakin yake masa ya kwaikwaye shi to ba a so a bar shi ije haɗu da ubangiji da shigar da ko da yanayin da ba shi manzansa ya zo ya bar al'ummar musulmi a kai ba wannan laifin da i da kurkunan da i a yi ƙoƙarin gyarawa kafin a gabatar da shi zuwa ga ubangiji ko allah ya sa a ji kansa da wannan wato abin da kokarin da suka su ƴan uwansa musulmi suka raba shi da wannan abin saboda haka za a iya nemo makana irin wacce ake mai caji din nan a sa sai a ɗebe wannan tukkun da a ɗebe wannan tarin su da ya bari ta daidaita da sauran ragowar kansa in aka yi haka ya yi daidai malam wani ya tambaya yanzu kamar misali namiji wanda yake da gemu tunda ake da a aske gashin ba a aske gemu saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a cika gemu a rage gashin baki shi yasa wani daga cikin malamai na wannan lokaci da Allah ya karbi rayuwarsa Allah ya ji kansa da rahama eh, Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama da wata rashin lafiya ta sa aka ce eh ga magani za a iya bashi ya samu sauki amma in ya samu sauki duk wani gashi da ke jikinsa sai ya kaɗe ya zube ita a kyale shi baya so ya hadu da ubangiji babu wannan sunna ta manzon Allah a cikin hakan saboda haka ba a aske gemu a cikin abubuwan da ake iya askewa mace na gashin hammata rage gashin baki na mara wannan saboda dama sanda yana rayuwa suna ce ta manzo ai haka mana wancan baya kayi amma da wani ah, wanda yake bibiya ta kafar sadarwa yana kara tambayar shin sa. Da gashi da aka cire sani a ciki ko kuma na abin ne daban muna sashi a cikin likafin to kamar yadda na faɗa na faɗi cewar in an aske gashin bakinsa an aske gashin mara na hammata an aske an cire an yanke masa farce na ce a tattare su guri guda aka samu wani ɗan ƙyalle aka naɗe su a ciki to an je kabarinsa da za a saka shi sai a jefa shi a ciki in an binne sai a binne hadda shi an wadatar da abin so da haka ba a bar wa masu neman wani abu na jikin mamaci su ɗauke shi wani abun za su girmamawa a fita daga hanyar da shari'a ta ce ba kuma ba a bar shi inda wani mai harkar kulumboto zai shirya ya ce an ci dama ya samu farcen mamaci ba a ba shi kofar da zai wannan Allah ya samu wannan maimaita alwala shi ma wani ne ka farka da yana magana cewa kai magana za a bar alwala farko haka wanda kai bayani amma wata kila bai ji bane eh za a sake abin nan wanka mun faɗi cewa wannan alwalar da aka yi masa ta farko ta wadatar da ake sai an sake maimaita masa alwala a wanka na biyu da wanka na uku wannan da aka yi ta farkon ta wadatar mutum wannan mai tambayar suke tambayar ko miji zai yi wa mata mata za ta yi miji malama ko uwa to dan uwa ya wa ƴan uwa inda akwai mata da lasu wanda suka shantarci shi suka ba kamata ma yawo sai babu kuma sai shi yayi ba matsala eh.

guda biyu a kowa da kada a da wanka yanzu za su

ta ce wajen maganar taimamar mamaci a yi maganar wankan nan da aka yi mun ce idan mace ce ta rasu a cikin gurin da ba wani maharraminta ba miji sannan kuma ya zamanto ita ce mace kawai kuma maza ne a gurin muka ce a yi mata taimama ba sai sun ce su jujjuya jikinta suna za su yi mata wanka ba suna maza yadda a tana raye ba abu ne mai sauƙi haka a yi haka ba shi da to haka ma suna gawarta to haka kuma muka ce idan ba mace bace ta rasu namiji ne ya rasu kuma sai mata ne a gurin muka ce taimama za ta ce to ya ake wannan taimama irin yadda kike taimama ki ta sallah haka za a wannan mamaciyar ko wannan mamaci farko za a bigi ƙasa in ka buɗe tafukan hannayen ka biyu sai ka buga a ƙasa idan ka buga abin da ya taɓo za ka iya kakkaɓawa haka yadda inda wani tsinke ko ɗakuwa don ka tere rauni in kuma ka dama za ka iya haka sai ka hura haka don abin da ya damfara wanda ya kamata a sauka da zama sai ainihin kurar da ka saka yadda kake shafa fuskar ka haka ko ina ya samu to haka za ka yi wannan mamaci sannan sai kuma ka kama hannunsa na dama da na hagun ka shafa a na hagun ko ina ya samu ka ɗauki na daman kai sannan sai ka tafi na hagu shi ma ka shafa ko ina ya samu yadda ake tsatsefa ka tare ko ina ya abin to wannan da kai yadda kake taimaka in kai za ka sallam haka za ka yi masa shi ma ita ake yi ya wadatar ko mace ce ko namiji mara wacce tana tana tana game da toshe hancin mamaci da bakin saboda to kamar yadda bangaren abin da ya shafi mamaci idan ya zamanto aka fuskanci cewar akwai majina da ka biyo hanci wani lokaci wani kuma za ka tara haɗari aka yi rasu jini ina biyowa to anan ana amfani da auduga a sa a cikin kafar hancinsa ta yadda jinin nan ba zai ci gaba da kwararowa bata da kafarinsa ba ko majinan nan da take tsayawa ba ta yanke ba ta ci gaba da fitowa ta ɓata da kafaninsa ba haka wasu lokuta wanda aka tara ɗin raunin ne kamar na faɗa a hanci ne abin a kunna ne jinin yake biyowa sai a samu auduga sai a sa a kafar wato ainihin kunnan nasa amma wanda ya to ba a da wata matsala da ya shafi wannan to ba sai ka toshe masa kunne da hanci ba mana wanda irin wanda suke yin hatsari ko kuma da rauni a cikinsu haka kuma da rauni ko kuma kuna haka to shi ma kamar irin wannan raunin da ya zamanta ina zubar da mugunya haka to ana iya samun wani kyalle wanda za a iya dan tarasta da shi an gane a sa auduga a dan taru wannan yadda ba zai to an dauka ko a makarar ko a cikin kabari na zubar da jini ko abin da ya kuma da kunan bayan da za a yi wasa ɗan suna ta za a yi kuma suna ta kamar da ne to shi da za shari'a dama ta Allah ta fatta kullaha mastabatu ku ji tsoron Allah gwargwadon yadda za ku yi idan gawa ta zamanto da an taba ta fata ce take darewa wuta ta ciya tuntun in ka ce wanka za ka yi za a yi rugurguda. abin da ya shafi da kamar yadda malamai suke magana wannan yayyafa ruwa ya zaman to a ce dai ga ruwa ya bi kan jikinsa an fahimta ko a ɗauka shine wankan da ake iya masa wannan shine abin da ke akwai in kuma aka iya taɓa ainihin fuskarsa da iya tafin hannunsa a yi mata taimama a madadin wannan wanka da za a yi ta wadata abin game da zancen waɗanda suke da ibn qayyim Allah ya marhama ya magana idan mutum saboda yanayin inda mutane a yarda da abubuwa da kuma na iya tawakkali mutum ya zamanto akwai corona ko lasa ko waye sai a bar wa likitoci da zamanto suke irin wannan shigar sai gudun cewa kar a zo ya yi wanka ya tafi ko kuma ya je dama ya tsorata in tun farko ya ce mutu ya ce wallahi dama tun da na taba akan wannan abin to kuma wannan taba imani shi yasa ibn qayyim ya faɗi ɗaya daga cikin hikimomin da ya sa ake da gari mai annoba saboda a kare imanin da tawakkali da sikar mutum da Allah subhanahu ta'ala saboda haka wannan shi da mutum ya zama to akwai wannan sai a bar wani likitoci da zama to musulmi waɗanda da suna da kayan da suke sawa sai su yi wannan wankan an dai yi wankan an dai yi wankan sannan kuma a tattace shi na wannan shi ramin sallah ya lokacin nan eh masu saboda haka ba mu wannan mu ɗauka wannan gawar mu ce an fahimta ko ga gawar mu tun da namiji ne muka yi wa wanka ko na ce a daidai na yake tsayawa daidai wajen kansa nan limami zai tsaya so da su gashi an yi sahu ana biyar ne an fi so in so samu ne kada a kasa samun sahu guda uku shi mana daga cikin suna ta manzo sahun ya zama ya tafi guda uku in ya jama'a ta kai jama'a za a yi sahu ɗari ma to wannan ina nuna wato anin fata da sa ran yawaitar waɗanda za addu'a gare shi a amsa musu in mace ce kuma kamar da ce a daidai na zan tsaya tsakiya an fahimta ko so da haka to ga mamuna nan an daidaita a sahu yawwa yawwa yawwa yawwa liban yayo ba su saboda kai fata ne yawwa wannan wannan bidare ba wato daga bayan wannan abubuwan ba wai a lokacin manzan Allah akwai wani abu ko ayatul kursi ko wani dan wani da yake da ba amma ya inganta cewa da na fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda yanayi wato fitur da jikin tana cewa take tambayar ɗaya da cikin madan manzan Allah take cewa ni ba na san in ne wa fatima na mutu ya to in an sa na alkafani za a iya ganin alamar wani abu wani kwanan mutum da ni nan rage cewa ba da akwai abin da na gani suke yi suke yi na katako wanda za a yi kai da wannan katakon nan a rufe da ba za a yi da Wani wannan kuma yana da cikin san tsaye da kokarin ma suturar da tana raye da tana mace bakar a gaba shi yasa idan mutum ya kamar yana masa biya ko a makka ko a madina zai ga samun mace ke da gari zai gari ta zai ga kwata-kwata kamar wani ko ne wannan daga wajen amma ba yana nufin lallai ba ne inda kun ba wani ko da haka wannan ba lallai ba ne amma dai babu shi yawa to gashi an daidaita a sahu kamar da aka saba in za a yi sallah ga lima a gaba ga mamu a baya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 a kiyaye da abin da ake na tsaya iya nan ma karatu na yayi an tafi maganar wasu da suke maganar ana iya ƙara da sura ka ƙara da sura ta kula da Allahu akbar kabbara ta bi ke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم قه عذاب النار وأدخله الجنة الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده السلام عليكم wanda mutum ya yi babu da wanda da yake namijin Allahumma gafir lahu warhamhu wa afi wa kuma ta ce Allahumma gafir laha warhamha wa afiha wa afu anha haka za ka karɓar wakilin idan ka rasa tantancewa mace ce ko namiji ga wadda take gabanka an faɗa ma amma sai da kai kabbara sai ka rikice ni mace aka ce min ko namiji to ai gawa mace ce Allahumma ghafir laha warhamha wa afiha wa afu anha Allah ya samu shi Thank you. takalmi babu komai babu takalmi ma babu komai gwargwadon yadda tsaftar takalmin mutum ne sai da hausa idan mutum bai iya sa larabci ba a yi da hausa amma ba za ka iya samun addu'a da manniya kamar a sa ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallam yawa malam sai tambaya wai wanda ya zo na mutum ya ba mu fara rawa shi dan mutum an yi accident mutum ya gargaji ya gargaji baki daya wannan yi kamata a yi masa wanka to kamar da na faɗa tsari na addinin musulunci da shari'a take cewa kamar da Allah ya ce fattaqullaha mastaqatu ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon kaga gawar da ta fata fata batun ka ce zaka jika ta da ruwa jinin da ya ɗan kame za ka sake tashin ya ci gaba da zuba sannan kuma wata gaba ma babu ita za ka wanke ta yadda take saboda haka irin wannan za a iya tashi iya gwargwadon abin da aka iya samu na jikinsu za a iya masa taimama a yi mataimama taimama ya wadatar daga wankan an fahimta ku? so da in ka zama masa ruwa harkar jini zai ci gaba da tsatsafa ina wato anin kwarara saboda haka wannan ya wadata in kuma aka samu kai ma ba za a iya wankar wani ba tare da shi ba aka kai shi haka ba a yi laifi ba a shari'a eh. idan a haka kuma ya ganin kamar mu hujjar da malamin da wata mulahar ko kuma ta ta amfani Eh? batun yin sahu kamar da aka sani ana so sahu i zama madaidaici wannan yana cikin wannan wannan yana cikin wannan wannan su mutanen da za su tsaya a sahu batun tsakanin tazarar tsakanin wani sahun da wani sahun idan jama'ar da ake da ita 'yan tsiraru ne da muka ce a yi sahu guda uku don an samu tazara da wani zai iya gittawa tsakanin sahu da sahu za a iya shi kamar ya zama kamar wani kwararo ba matsala ba ne wannan in kuma a jama'ar ta yawaita kuma guri kuntatacce yadda za a yi sallar don wasu sun zama jikin wasu kusa da kusa ba a samu wannan tazarar ba ba matsala ba ne wannan eh a kan kambarorin kamar da na faɗi wannan nau'i na addu'o'i akwai addu'o'i da suka zo salo-salo na manzo sallallahu alaihi wasallam da ake wa mamaci in a ta farko ta ta ta, ta uku da kai kabbara kai Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu da kai ta hudu zaka iya dora da wanda na kadin da zai ta sallama ne in kai sai ka kuma yin wata kabbar sai ka dauko ta ruwa daga cikin addu'a sai kai haka abin da ke akwai wani ne in kamar so mutum ya ya ta ran fara sallah bai sani wata bara ta ko ta biyu ko ta biyu ko kuma ya san kan bara ta biyu ake yana da wala ya san kawai ne fara ne kawai daga addu'ar gari fatiha da salati a wannan Allah yawwa so da haka yayin da aka ce ai in kuka kula sallar farilla da muke yi manzo ce ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim abinda kuka riska ana yi ku yi a yi da ku yadda ake ba za a zo yanzu an yi fatiha an gama an shiga salatin manzo kai ka kabbara ka ce kai yanzu ne kai kabbara farko fatiha za ka yi za ka bi limaminka a ta farko yake ka tafi a ta farko a yi abin da ake ta farko da kai a'a ya gama ta farko ya shiga ta biyu ka zo ka tarar to in kai kabbara yi abin da ake a wannan gurin tunda ka san ma inda aka tsaya in an kammala an fahimta ko to kaga yanayin da an kammala a ɗaukan gawa ake in ka ce ka ci gaba da sauran addu'a kowa za ka yi wa an ɗauke gawar an tafi an fahimta ko Sau da haka abinda ka samu shi ka yi in ku yi zamanto cewar a ka zo katar an yi kabbara ta farko an yi ta biyu to anan ne wasu ke magana cewar inda damar da an ɗan iya samun wani jinkiri

malam kan Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sa wannan cikin mizanin hasana Allah ya yi masu ma da'a lokacin da suke rayu da bayan kabar wannan jini Allah subhanahu wa ta'ala ya kara da gaba ɗaya da kai Qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya barkace su ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته